Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Jama'a tura ta kai bango. Dangantaka tana ci gaba da ƙara yin tsami a tsakanin wahabiya salafiya a tsakanin malaman wahabiya salafiya izaliya. Musamman Dr. Idris Dutsen Tanshi da sauran malaman izala. da Dr. Idris Dutsen Tanshi ya yi wasu maganganu da bai yi wa malaman wabiya salafiya daɗi ba a kan membarin juma'a a yayin da yake sallar hudubar juma'a a yayin da hu yake hudubar sallar juma'a wannan insha Allahu yanzu za mu kawo muku yace ɗaya daga cikin mai magana da yawon mai magana da yawon su su Gombe ya fito ya ƙara wanke dr idris dutsen tanshi kan wasu akan maganganun da ya fito ya ƙara yi a kan a hudubar sallar juma'a da ya yi a yi sauraro da kallo lafiya ta yanzu ana so a shigo da shi cikin sabon alis sunna ga wani ya kai wata kwaloluwa da suke gani su 'yan kungiya ko ya yi kuskure ba a taba shi ko ya yi kuskure yi ko ya yi ƙarya kana ce ƙarya ne shi ya wuce ƙarya fa ya yi ba amma kana ce ƙarya ne kaga a hankali a hankali ana so a mai da mu matsayin 'yan bid'a masu kare shehunansu da limamansu da malamansu ko ba ka ba ne? to wallahi mu iri ire-ire na muna nan wallahi ba wanda ya kai matsayin da in yi kuskure ba za mu taba shi ba wallahi babu shi kowaye kuwa komin shekarunsa komin iliminsa kowaye Allah sai mun taba shi tabawan kuma da zai ji kuma ɗalibansu ba za su ji a daidai nan ne yake son yi wani ƙarin bayani kafin in je gaba akwai waɗansu da suke sharri da makirci بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله wannan wasu amsoshi ne su ma zan bada su a takaice akan hudubar da Dr. Idris Abdulaziz Dutsantan shi hafizahullahu wa faqahu yayi a juma'a da ta gabata kusan awa daya kusan awa biyu eh, awa biyu yan mintuna kaɗan ne babu hudubar ta yi tsawo kwarai da gaske shi wannan ne da yasa da yawa za a ga dan bayanin namu ya sha da yadda muka saba wannan ne dalilin da yasa kawai za mu ba da nukutoti ne da muke ganin akwai bukatar mu wato anin ba da amsa akan su za mu ba da amsa akan saura ko mutum ya je duba a hudu bar ya ji shin hakan ta faru ko bata faru ba akwai abubuwa da yawa ba mu taɓa yi ba to kuma dama abin raddin da ya gabata a nan ne kadai muka dan yi yan gyare-gyare wanda a yanzu wani hudu ma cike take da gyare-gyaren karanta nasosi na Qur'ani da sunna to amma dai bayan Allah sun mana magana sun ce da Allah mu daina wannan kawai mu rinka shiga kai tsaye zuwa ga abin da muke so mutane wato an su gane dama dalilin da ya sa haka shine yanayin yanda dakta din ya rinka jahilta da al'umma ya ce kowa jahili ne shi shi kadai ne mai ilimi wannan ne sa muka so mu nuna masa cewa a shi fa ilimi bai da gwani shi fa abin ilimi bai da gwaninta duk wanda ya ce zai zo ya nuna cewa shi gwani ne to sai ilimi ya wato an nuna cewa shi din ba gwani ba musamman ma ballantana alqur'ani da yake kitabun mu'jiz su saboda haka a takaice Eh, duk abubuwa da yi na sauran abubuwa a ta irin wannan zamu kyale su zamu je zuwa ga sakon da ya wato anin kokari ya isa zuwa ga mutane daga ciki ya ce yana da wasiyoyi da yake so ya ma ɗalibai wanda daga cikin wasiyoyin da ya ma ɗalibai wasiya ina ga ta farko da ya fara yi shine wato wasiya zuwa ga cewa ɗalibai da sauran masu da'awa su daina damuwa da masu jahiltar da su a dunkule saboda sakon su na isa to alhamdulillah dama wannan haka ake so hmm. ba wani abu ne dama in sako na isa din kamar yadda ya ce sako na isa da haka su daina damuwa da masu jahiltar da su haka ne kenan to wannan yana da kyau a ce wato ani dakta ya kara abin lura da wannan shi ma wasu da yake ce ma jahilai yana cewa wasu yara jahilai kaza kaza to ashe ya gane cewa in dai har sako na isa ashe dama haka ake so ba magana jahilcin ba ko mu ma da muka rinka nunawa mu ce wani yayi kaza wani yayi kaza ila lokacin har ta kai ga mun yi magana jahilci eh, cewa wani yayi jahilci so a gane cewa dalilin da yasa muka yi wannan dalili ne na cewa kawai ka danyi ne dan a dan taba ka gane cewa ba ana sanar da kai kuma ana sanar da abubuwan da kake kuma da yawa wasu da suke gina abubuwa akan da abin da dakta yake gina da sun jahilci addini ne jahiltar addini ne ka zo kana ta soki burutsu akan kungiya ka ce kungiya haramun ce jahiltar addini ne ka zo kana kaza jahil abubuwa suna nan da yawa na jahilci wanda kuma ba za ka taba kaudar da wannan jahilcin daga mutum ba abin da ya samu riga mun yi bayani game da halaccin kafa kungiya so kuma in ta kama din akwai bukatar zamu yi samun wani lokaci za mu ƙara wani magana akai ala'ayi ta hal dai duk masu jahiltar da su ya ce su daina damuwa da su to mu ma shi yasa ai dama ka'ida duk masu cewa mu jahilai ne suna jahiltar da mu kamar yadda dakta kake cewa ai yara jahilai to ashe wannan ba zai da ba dan ka jahiltar da mu kamar yadda kake cewa mu jahilai din ne sannan daga cikin wasiyar da ya ma shi shine kada su rinka danganta kansu ga kungiya wannan magana ta kungiya kungiya ita ce ta zai ma dakta alakakai ko da yaushe sai ya nana tata mu ko mun iya bayanai da suka nuna halaccin kungiya wanda daga cikin mun kawo itlaqat da ake ma kungiya duk da ko da hausa za a sha bambam eh, bana mun kawo irin misalai na kalmomi ka ji an ce wannan jam'iyya ce ko ka ji an ce wannan munazzama ce ko ka ji an ce wannan foundation ne ko ka ji an ce wannan lajina ce da sauran dai akwai suna nan da wato anin kalar kalmomi da ake faɗa da kuma ma'anonin da ake nufi dukkan su dai kungiya ne wanda kai ma kuma shigen irin ta kake daga cikin dalilan da ya nuna cewa wai kada a shiga kungiya sai ce duk wani malami na kungiya yana cikin takunkumi duk wani malami na kungiya yana cikin takunkumi to mun san takunkumin ba takunkumi mu da gashi dai yan kungiya ne amma ba ma cikin takunkumi shi yasa tuntuni musamman tun da shugaba Sheikh Abdullahi Balalo ya zo shugaba Sheikh Abdullahi Balalo yake cewa duk wani ahlus sunna mun ba shi wannan damar cewa mun bari abin izala mun bari ne duk wani ahlus sunna yace duk wata sunna da ta inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zo a karanta da ita akan wannan bala shugaba Balalo ya sha yin wa'annan bayanan akan mun bari ne izala shi yasa babu wani ahlus sunna face yana fatan ya gashi akan mambarin izala saboda ya san mambari ne na karantar da sunna shi yasa wanda ma ake ƙarya ana danganta kai da da'awashi marigayi Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria Allah ya kanshi Allah gafarta mai shi kanshi har duniya yana hawa kan mambarin izala so saboda haka yanzu wani yazo ya ce maka wai izala wai duk wani dan kungiyar izala yana kan takunkumi me yasa shi Sheikh Awal Adam Albani Zaria ba a sa mai takunkumi kuma yana hawa mambarin izala har wani mumbarin ma da baka tsammani ba cikin mumbarin izala mala albani ya hau so idan da yana cikin takunkumi me yasa abubuwan da yake ba a sanya masa wato anin takunkumi ba yana magana cewa wai muna cikin takunkumi to wallahi mu dai ba mu cikin takunkumi mu abin da shugaba balalo ya hudi mana duk wata sunna ta manzan Allah duk wani abin da ya inganta daga manzan Allah to kai tsaye an ba mu dama kawai mu faɗe shi akan mumbarin izala kuma wallahi ya haka muke shi yasa ga idan wani abin ya taso za ga saboda muna da huriyatu ta'bir da ake magana duk abu idan ya taso wanda muka ba daidai bane za mu yi magana ko ba wani wanda zai zo ya ce mana dan menene muka faɗa matakar muna dalili illa iyaka za ga nasiha ake mana muji tsoron Allah mu yi ikhlasi mu kaza iya wannan nasiha ne za ga manyan mu suna mana amma ka ji an hana mu muna da wata aya muna da hadisi an hana mu faɗa to wannan mu dai a izala dai da muke karkashin shugabancin Sheikh Abdullahi Balalo ba mu san da wannan ba amma dan wani ya ji ya faɗi wani abu ya ce wai haka ne to wallahi alam zai ji ranar kiyama ya ma Allah madaukakin sarki bayani ya ce wai duk abin da zaka yi a wato an kunge izala wai sai an faɗi maka sai ka abin nan sai ka kawo an duba an gani la ilaha illallah wallahi mu dai abubuwa da muke ba ka cewa duk abin da zamu sai an zo an gani wallahi ba duk abubuwa bane ba sai an gani saboda mu yanzu haka haliyan yanzu ko wanda yazo ina rududin da nake yanda kake ganin su akan hanya haka mutum shugabannin izala suke ganin su akan hanya babu wani abu sai idan ta kama ni muna zaune wasu daga cikin wanda muke tare da su eh, malamanmu ko kuma abokai sun ce kai matsala kaza ina ga zan yi magana akan ta shi ma ba ko da yaushe ba kafin ka samu layi wannan wallahi da aiki mafi yawa kawai yanda kake ganin abin da nake yi a waje a kai tsaye a kan titi to haka su ma suke gani a duniya don haka kenan yanzu ka ce duk abin da zamu yi sai an duba kai ma ka san ba zai zamu ce dakta yi ƙarya ba saboda muna girma ka muna ganin mutuncin ka a matsayin ka na jagora ahli sunna mun yadda da wannan kana da daraja ta matsayin ka na malami na sunna amma dai wannan magana ba haka bane ba ka ce duk abin da dan kungiya zai wai sai an duba sai abin nan wannan ba daidai bane ba in kana cikin kungiya kamar yadda dakta yake cewa wai baka raddi ba ka isa ka yi raddi ba yanzu mu nan me muke yi maka idan habba mu isa mu raddi ba dan ne muke maka wannan raddin yan bid'a da yan dariku da muke raddi dan ne muke musu ba yanzu ba duk wani abubuwan da yanzu dakta yake magana cewa abin nan kaza kaza na faɗa da yan dariku da wannan mu a zo a bincika a hunto a ji shekara da shekaru tun can baya muka rinka irin wannan raddin tun muna in yara sosai muke raddi duka raddi kuma wanda yake bai zabi ni musamman ni dan malam afanto duk wanda ya sani ya sani cewa in dari ba irin yanda bamu zai musu alaka kai ba irin mugun ranni da muke musu lokacin muna zabi zabin kai muna yi kuma da izala muke to ka ce cewa izala wai ta hana mu raddi kai ma ka yanzu wannan kai tsaye to muke maka raddi muke ba kuma wanda ba yi maradi yawa sai dai bai hana cewa izala ta nuna cewa abu kaza ya kamata ba abu kaza bai kamata ba kamar yadda jawabi zai zo nan gaba kaɗai insha Allah ta'ala wanda kuma ba izala kaɗai take wannan ba kai ma kana yin haka gaskiya abin da yake musu bayan yayi musu raddi abana bayan yayi musu abana yayi musu wasiya da su daina damuwa da masu jahiltar da su sai daina kuma dangantuwa zuwa kungiya sannan daga ciki sai ya ce yana musu nasiha da cewa adamu ta dakhuli kamar yadda ya ce wa fi sha'ani kibari ulama su daina shiga ma'ana dai abin da yake nufi kenan ibara su daina shiga cikin rigimar manya su daina shiga cikin rigimar manya yana faɗi musu wannan oh dakta dama ashe ka san da cewa bai dace ba cewa kananu su rinka shiga abin da rigimar manya a yanzu da ka gano wannan duk da da kake ta cin karanka babu babbaka me yasa da can baka taɓa faɗi musu wannan ba me yasa baka taɓa faɗi musu wannan sai yanzu yanzu kawai ka ga cewa ka taro match ka taro rigimar da tafi karfinka mu mun fara wasu kai ta zage-zage to yanzu Allah ya sa da yawa matasan sunna sun ƙara gane muhimmancin haka din muhimmancin ba da kariya abin ga malamai na sunna domin ba da kariya ne ga addini sun gano haka da yawa sun fara shine yanzu ka fahimci cewa ana kai ka makura ta yanda ba za ka iya ba da amsa ba eh ka zo yanzu ka ce to yanzu ɗalibai su daina shiga oke bubakar da malaman mu kare malaman ba za ka bata musu lokaci ba dakta wannan kowa ya kiyaye wannan wallahi malaman mu sun riga suna da abubuwa da yawa suna da abubuwa shi yasa Sheikh Abin Abdulhab Abdalla Imam Ali. suna Jama'a da ake magana da kungiyar Izala a takaice shugaba Balalau Malam Yaqub Musa Sheikh Malam Kabir Gombe Dr. Jalo da waye duk wayannan shugabannin namu gabaki ɗayan su suna da aikace aikacen addini da ya musu yawa aikace aikacen al'umma da ya musu yawa kai ne da abubuwa suka yi maka karanci kake da lokacin da zaka zo ka zauna a hudu ba kai kusan awa biyu kana ta wato anin ka tabo wannan ka tabo wannan kai gulma wancan ka zo kai wato anin Jibar wannan so kaga kenan su suna da abubuwan da za su yi ba za mu yadda malamanmu su shagaltu da kai ba ya kai dakta tun da dai asali wannan abin ka riga ka bude shi to mu abin da muke so a rufe abin da muke so ka rufe idan ka rufe ya zama to ka tinkari karantarwa kuma idan wani abu ya zo wanda ba daidai ba ka yi raddi ba tare da ayyanawa ba ba tare da wato anin ɗaukar bangaranci ba ba za mu taɓa yadda da wannan ba shi yasa kiran da muke maka kenan dakta ya ce wai ɗaliban shi sun ɗauki wannan wannan kashedin da ya musu ta ina saka ɗauki wannan kashedi din wallahi ba ba su ɗauka ba kada ka manta dakta kafin duk wasu matasa su fara taba ka su fara maida maka da martani ɗaliban ka su ne suka rinka shiga cikin suka rinka abin su ne suka fada a cikin wato an cin mutuncin malamai mutuncin malamai zaman to mai arha a wajen su ɗaliban ka suka fara wannan abin me yasa da can baka taba hana su ba yanzu irin abubuwan da wasu daga cikin yaran ka suke yi me yasa baka taba hana su ba me yasa baka hana su ba ba fa ka tashi hana su ba sai san da ka ji an ce za a dan dauki saboda wani yayi fitsara ya rashin kunya za a dauki mataki na wato anin shari'a sannan ka zo ka ce kaza kaza a nan nan wajen ba abin nan kuma ai baka taba hana su yin magana game da wato anin jagorori na suna baka taba hana su ba kai abin da ka hana su shine a faɗi suna ai kaza kai ma da kana faɗa sunan da duk abubuwan da kake zaka faɗi kace izala kaduna izala kaza suwa ne duk da kana faɗa sunan daga baya ne da ka fahimci abin da aka yi ma Allah to shine kai ma kai sauri ka ɗauki wato me ka ɗauki matakin gyarawa sannan duk wani abin da kake magana a ba lahu wani irin cin mutunci ne bai malamai ba wani irin cin mutunci ne bai mu shugabanni ba oh kana cewa sun dauki wannan a ina suka dauka ga yaran ka nan da yawa irin yanayin rubuce rubuce da suke a wajen kan malaman izala da sauran malaman sunna duk a haka cewa ɗaliban ka sun dauki wannan yanzu anya dakta anya dakta wannan magana mai hankali zai dauke ta ka ce wai tuntuni dama ka haɗi musu daina shiga cikin rigimar manya to asali ma waye ya fara buɗe wannan tun da kake abubuwan da kake dakta muna ci amma muka yi ta juriya muna ta daurewa muna dannewa sai muka yi ta cewa jama'a dai ai ta hakuri muna ta abin nan muka yi ta nuna kai namu ne in abu ya taso mu zo mu goyi bayan ka daga nan kuma sai mu shiru mun san kuma cewa akwai matsaloli tsakaninmu da kai me yasa muka yi ta yi ba fa a buɗe wannan abun ba sai da yaranka suka fara buɗe yaranka su ne suka fara buɗe wannan matsalar su ne suka rinka cin mutuncin kowa in dai bai zo ya shigo cikin kungiyar ka ta dutsen shi ba in dai bai shigo wannan foundation gidauniyar taka ta dutsen shi ba duk wanda bai shigo ba to daga nan ne kai wato ani suka rinka shiga kowa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yaran ka su suka fara wannan amma za ka zo oke yanzu saboda ka taro rigimar yaran ka ba za su iya kare ka ba wallahi ba sa iyawa kai din ba ka iya kare ka ga abubuwan da kake faɗi gaba ɗaya ba su yi kama da wato anin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to shine sai yanzu mun zo muna yi mun fika hujja mun fika baki mun fika gaskiya shi yasa ka ce yanzu ɗaliban ka su daina wai mu ma mu daina kawai sai malamin shi malamin ya sa baki shi malamin ya kaza a'a malaman mu suna da ayyukan yi ba za su zo su ayyukan su ba su zo su tare akan abin da kake yi amma mu din mu ma muna da ayyukan yi sanda muka samu lokaci na banza to shine sai mu zo sai mu dan ba da amsa akan abin da kake kai tunda yanzu baka da lokaci baka da lokacin da zaka amfana da al'umma a duniyance ka amfana da al'umma ta duniya gaba daya da ilimi da abin da tsari to shikenan su suna da wannan amma tunda kana da lokaci da kake ganin zaka ranka batawa da sunan hudu ba ka zo kai ta cin mutuncin mutane to mu ma ba za mu rasa dan lokacin da za mu samu ba sai mu baka amsa amma su dai malaman mu da sauran mu da iyayen mu wallahi ba su da lokacin ka kwata-kwata in baka manta ba a cikin maganarka dakta kana faɗin cewa wai ai abin da imamu ahli sunna wal jama'a da kungiyar izala da muka makamantansu kana cewa wai sun reni abin nan yara akan rashin tarbiyya yanzu har ana maganar renon yara akan rashin tarbiyya har dakta za ka yi magana ba yana cikin abinda da muke ta magana ba tun farko cewa ba mu so wannan kofar kuka ka buɗe ta a daina saboda za a koya ma yara fitsara za a koya ma yara rashin kunya yara za su zama to fitsararru ashe ba wannan shine dalilin da yasa muka ce za mu rika akan magana kuma saboda wasu da yawa suna ɗaukar magana ka suna kafa hujja da ita wannan fa shine dalilin da yasa muka ce to ba za mu ƙara yadda ba duk abin da kai za mu warware shi dan kada yaranka su taso domin yaranka da wanda suke kafa hujja shi yasa da mun yi raddi yaran na ma daga baya yanzu ai sun fara ganuwa sun daina kafa hujja da magana ka saboda mun riga mun hudi musu kuma wallahi alhamdulillah tunda suna ji nawa ne wa'inda ba suka daina abin bibiya ka gaba daya me yasa saboda wato anin yanayin abin da ka dauka abu ne wanda ba mai bullewa ba haka ce wai wato an wa an ne an rene mu akan rashin wallahi kai ka san wannan dakta magana ma san da kake wadanta ba daidai bane ba idan kai ba a ce kare ni yaranka akan rashin tarbiyya ba suna wulakanta kowa su wulakanta mai mulki su wulakanta mai sarauta su wulakanta mai ilimi su wulakanta dattijo kowa karar hoda yaran kai yake faɗa cewa ko tsoho ne ko tsoho ne ya ce zai kaza zan ci mutuntun shi ko tsoho ne haka bari har yau din nan ba taba ji ka zo ka ce da mai hudu wannan magana ba duk hudu hudubobin da yaranka suka yi abin ka yi mara kunya ya rinka yi daga cikin har zagi na ba irin zagi na ba ya zage ni ya ce min dan tasha ya ce min tsinanne ya ce min kai ya ce min a zagin ma da ya min karar ya ce ma ni ba musulmi bane ba ya kafarta da ya ce ni zindiki ne yanzu wanda ya ce zindiki har ne ya kafarta ni ma'ana ina bayyana musulunci ina koyi kafarci duk kawai ina wuwan me yasa baka yi musu magana ba oke sai mu zaka ce mu ne ba da tarbiyya a'a idan har koyar da yara rashin tarbiyya ne to an san dai inda za a je a same shi amma ba a wajen malaman izala ba da sauran malaman sunan Najeriya a dai je a nemo inda ake koya ma yara rashin tarbiyya da suke cewa ko mun tsohon mutum ko mun tsohon shi za su wulakanta shi mun kai har yanzu kana daraja a wajen mu Dr. Idris har yanzu muna ganin ka da mutunci har yanzu muna ganin ka da daraja kuma har kiyama ta tsaya wannan sunnar da kake akan ta da wannan tauhidin da kake karantawa da wannan ilimin da Allah ya hore ma daidai naka da abin da shekarun ka. har yanzu zamu ci gaba da girma ka zamu ci gaba da ganin ka. amma kuma ba dalili ne da zai sa idan ka yi magana ba wato ainihin ba daidai ba kuma mai shiru wallahi dole za mu yi magana kai ka ce shi yasa ka barranta da ɗalibinka ka barranta da ɗalibinka a nan kan mumbari saboda ka hana shi yaki hannuwa to nan nazo kan wata gaba da nake dama na ce zan zo zan dawo kanta oh dakta kai ba ka ce abin yan kungiyar izala yan kungiya in dai kana abin karkashin kungiya to duk abin da kake sai an saka in ka zo ka yi wani abu sai a hana ka har ka ce wani ya zo zai wani abu zai zai wani gwamna an hana shi ah to kai yanzu ya aka yi ɗalibanka su suka fahimta cewa ya kamata su taɓa wani ya kamata su taɓa wani ya aka ka kana su ashe idan kai kana hana ɗalibanka wani abu ka hana su idan sun ki hannuwa ka ce ka barranta da su kai ba kai tsira kinka kadai to me yasa kungiya idan ta hana mabiyanta wani abu kuma za ka ga su wannan dakta muna muna jiran ka babu wannan amsar kai ka hana daliban ka ce abu kaza ba kai da ba su dena sun ki ka ƙara cewa su dena suka ki daga nan ka zo ka ce ka baranta akan mumbari mutane shaida ne to menene matsalar izala idan ta ce abu kaza ba maslaha bane kada ka abu kaza ba maslaha bane kada kai sai mutum ya je yi me matsala izala idan ta hana kai ka hana naka kai da kai kwara ɗaya ne ita kuma izala ƙungiya ce ta hana ɗalibanta wasu abubuwan kuma ka ce laifi ne ta hana mabiyanta abin ka ce laifi ne me bambancin izala da kai yanzu me bambancin ƙungiya da kai Ƙungiya tana hana ɗalibanta abin da ta ga zai kawo rigima kai ma yanzu gashi ka hana ɗalibanka abin da ga zai kawo rigima abubuwan da ɗaliban ka suke kai da kanka zuga shi ka cika hana su okay kenan yanzu ka ce duk dan kungiya yana a takunkumi ana hana shi wasu abubuwan to kai ma yanzu gashi ya tabbata dan kungiya da kenan saboda kai ma gashi ne yanzu kana hana ɗalibanka shi yasa ma yanzu daga ciki kake cewa ka hana su shiga maka da manya a kai ma yanzu kai ka hana su su sun fahimta cewa ya kamata shiga dan suna da ilimin haka kenan dan wani ya nuna cewa suna da ilimin su shiga shi yasa suke to amma kuma ka hana su to menene dan izala ita ma ta ga wani zai wata barbaramar da bata dace ba ya hana shi to me matsala a ciki ashe kaga idan za a sa hankali wannan duk abin mai saukin ganewa ne sai idan mutum ya susuce kolo ta firgice ya fara fita hayyacin shi to shine sai rinka wasu manganin da bai san kanshi ma yake wato Ali Rusa ba yanzu dai dakta wannan maganar muna so ka ba mu amsa ka bambance mana tsakanin umarni da kungiya take ba mabiyanta da kai ma umarni da kake ba ɗalibanka ko kuma in ce mabiya wato Ali eh, foundation naka wanda yake da shugabanci yake da tsari na shugabanci da komai da komai yake da tsari na kungiya saboda haka to yanzu muna buƙatar ka me ka ba mu amsa ka gane da kace cewa wani yazo zai kaza zai kaza akan gwamna an hana eh kungiyar izala dole idan ta ga zaka yi wani abin da rashin hankali ne dole ta hana ka dan mu a wajen mu ka zo ka hau kan mumbari kai ta ihu akan gwamna kaza kai ta ihu akan shugaban kasa ni dai a waje na da fahimta ta wallahi rashin hankali ne kuma duk mutumin da yazo zai wannan haukan da rashin tunanin da wannan tashancin aka hana shi ni ina gana an taimake shi babu dalili ka faɗi man har yanzu mai wannan abin ya amfanar ba a taɓa samun inda wannan hauragiyar da hauma hauma akan mumbari kana zagin gwamnoni kana zagin shugabanni har yanzu ban ji inda ta zai mana ta haifa mana ɗani ido ba har yanzu saboda ka kai a kawo mana guri daya inda yau wani ihu da aka yi wani gwamna ko wani shugaban kasa ko wani dan majalisa ko sanata inda ya amfana amma mun ga inda nasiha da ake ma shugabanni kai tsaye ga kaga su kai musu nasiha ta amfanar ba mu iya kirgawa la tu'addu wa la tuhsa amma wannan tashancin da wannan hayaniyar da wannan bangancin da wannan kaurancin siyasar ba abin da yake amfanawa shi yasa idan mutum ya zo zai wannan rashin hankalin a izala ake hanawa kamar yadda kai ma yanzu wani ya zo zai yi tashanci kamar yadda kake cewa zai wasu malamai tashanci ka hana to me matsala ashe kaga wannan ya kamata a amfani da hankali in dai kai kana hana yaron ka to dan menene mu zaka hana mu abin abin dan menene zaka hana izala ta hana wato anin kana cewa wato anin yaro abin dan tsugut ya fito yana kare malamai eh yaro dan tsugud ya fito yana kare malamai kuma haɗa kai din ma ake so a kare saboda mu bamu yadda a ci mutuncin ka ba domin kare malamai wajibi ne idan mutun ya in ba haka ba ka zo ka ce ba haka bane ba shi kare malamai kariya ne ga addini kare malami kare mutuncin malamai wannan abin addini ne ba ma malami ba wanda bai je bai gari ba kawai abin da ordinary mutum ma manzo Allah sallallahu ya ce man radda an irdi akhihi radda Allah wajhahu an nar duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa to Allah zai kare sa daga wuta idan annabi zai faɗi wannan magana akan wa akan ordinary mutum to me kake tsammani game da malamai wa'inda sune ne almuwaqqi'una an rabbil alamin su ne inda suka yi signing suka sa hannu a madadin Allah madaukakin sarki to yana da kyau dakta dai a kula da wannan cewa ba magana yaro dan tsugo yana kare malamai ba abin da yake daidai ne ko ba daidai ba ka ce wai daga bid'a ne wannan gaskiya rashin fahimta ne duk ni ina ga duk wanda ya fahimci me ake cewa karam abin kara malamai wanda abin da insha Allah ta'ala zamu samu lokaci mu hudu ba akan wannan kan maganar waya akai ma kara malamai ina ya zama addini ko kuma mu wani bidiyo akai insha Allah ta'ala kana cewa wai abin wai daga bid'a ne wallahi ba daga bid'a bane ba dan kuskuren da wasu suka ga suka rikice cikin ahlus sunna shine sanda yan bid'a suka zo sai suka rinka nuna mabiyansu goyen bayan kawai abin da magoyin bayan su ga girman su ba su nuna masa ganin girman Allah da manzan Allah ba su kuma sanda izala ta fara da'awa sai ta nuna mutane ku ga girman Allah da manzan Allah kadai to sai wannan ne yasa su yan bid'a sai suka dauka malaman su ne kadai ke da kima Allah da manzan Allah bai da kima su kuma ahlus sunna sai suka dauka Allah da manzan Allah ne kadai ke daraja malamai ko babu wata daraja da Allah da manzan Allah suka ba su to kaji inda kuskure yake mu wasa muke so a zama kuma ce tsaka tsakiya ba ma so a wuce gona da iri wajen wato anin abin eh, daraja malamai da wajen wuce gona da iri wajen girma su ba ma so kuma a ifrati ai sakaci wajen wato anin ba su wato wato ainihin girman su to muna tsaka tsakiya ne insha Allah ta'ala za mu ƙara tsawaita bayani akan wannan matsala dan matsala ce wato ainihin mai zaman kanta kana magana cewa <coughs> wato Ani in ai abin da ya sa ni ne kai mai imamu ahli sunna wal jama'a wannan martanin saboda malami ne za a dauka magana shi in dan tasha ne baka damu da shi ba in dan tasha ne ya faɗi irin wannan magana wai baka damu ba a a a a dakta a a dakta duka yaushe yaushe ka daina rigima da yan tashan ka manta in dai ana magana abin da yan tasha akwai wanda suka kai yan fina-finai zama yan tasha so nawa ne muna jin kana rigima da yan fina-finai so nawa muna jin kana rigima da yan siyasa zalla wanda ba su da alaka da addini so nawa a dakta ka ce wai idan dan tasha ya magana ba kula shi to ina ga dai kamar ka dan tuno in Allah da zaka gano cewa ashe haka yan tashan ma kana kula da haka inda kake kula ƴan tasha kana musu irin wannan raddin haka kake kula malamai su ma kake kula su kake musu raddi akan abin da bai dace ba wannan da kawai na dan tana ma ne ya tuno cewa irin rigimar da ya rinka yi da yan fim da mawaka da sauran wato ainihin yan eh, siyasa da kake cewa abin a wannan hudu bata ka ce ba kula ƴan tasha kuma gashi ka zo kana kula su kaga kenan tun anan dakta ya kabata wato ainihin ka kula wato ainihin da abubuwan ka ce wa malam fito ya kare kanshi kamar yadda na faɗa tun farko malam da sauran malaman mu eh, da shugabannin kungiyar izala ba su da lokacin da za su bata akan ka dakta wai na abubuwan da kake awa ɗaya da rabi awa kusan biyu yanzu bar da aka yi shekaran jiya awa kusan biyu dakta idan mutum ya ga lokacin da abin da zai zauna ni kai na nan hede kawai ina ta abin da hede na bata kwana biyu sa abin nan sannan na saurare ta yau ina har an jima bari ta yi yawa awa awa biyu zai zauna yana sauraron wannan abubuwan kuma duk abin da za a yi tsakani da Allah abin cin mutunci ne da aibantawa da abubuwan da ma Allah bihi mai sultan da abubuwan da kai ma da kanka ma baka da hujja akai haka zaka zo kai ta labarai abin da basu dace ba ka zo ka taba mutuncin wani ka ci mutuncin bayan Allah mama da irin raddi zaka kai raddi na ilimi sai ka zo kana abin nan kana alwaqi'a fi aradil abin fi aradil kubara'i wal uzama ta wato anin bayan Allah za su ɓata lokacin su akai dakta ba su da wannan lokacin mu ne dai da abubuwa yanzu ba su yi mana yawa ba sosai in muka dan samu dan abin lokaci wanda bai fadl na dan lokaci to sai mu zo wato anin mu dan yi bayani akan ka kana cewa dakta abin da imam ali sunna wal jama'a shi yayi training na wato ainihin abin yara marasa tarbiyya masu suka da zagi wannan abin kamar yadda muka ambata wato ainihin abin da in dai training ne to mu mun san dai ina ne wato ani ake tare da din yara marasa tarbiya. ga yanan suna zagi mai ina ka taba jin mun zage ka dukta ina ka taba jin mun zage wani malami na sunna ba ma yi saboda mu akuya mana zagi ba amma yaranka ba irin zagin da ba su mana ba irin zagi na tasha ga dai wani nan a shekaran jiya hudu baye a kaina hudu baye a kaina ya zage ni ya ce min ne? ya ce min menene ma ya ce ne? ya ce kuma abin da ni zindiki ne ma so kaga yanzu wanda ya ga min haka ya ce ba a san da ba ni cika ba a san da ba wannan magana ta rashin hankali so kaga yanzu ba mu da lokaci dan ni ya zaga ni ya tsine ma wannan bai dame ni ba amma duk wanda ya taba malamai ba za mu taɓa wato ainihin kyale shi akan wannan ba dakta kada ka manta ka ce wa ai daga cikin matsala abin imamu ahli sunnah jama'a ai ya ce kaza kaza ya ce yan uwanmu yan bid'a abin yan dariku yan uwanmu wannan dishi ne laifin shi kai so nawa kana cin baba kana cewa wasu yan uwanku ka manta bara in tuna maka wannan kuma dan bauchi in ba ya furgice ba ya haukace to ya san wannan duka yaushe ne farkon hawan mulkin Buhari ka manta saboda ya kar da Buhari kake ba Buhari yan shi'a fa suka yi taro kaje kuma kace musu yan uwanku wannan odiyon ba yayi ta yawo kowa ya yayi ta yawo a cikin garin Bauchi yan shi'a ka je a wajen taron yan shi'a kai da kaje cikin taron su kace musu yan uwanku shi imamu ahlus Sunnah wal jama'a dan ya ce mai in bid'a yan uwanmu kai me yasa ba taba ka ba lokacin wani irin rikici ne ba wani irin abin da girgiza ne wato anin bauchi ba ba al'umma aka yi ta surutai ka je taron yan shi'a kawai saboda buhari saboda kiyayyar dan siyasa amma ka je ka haɗe da yan shi'a ka ce su yan uwanku ne ka manta duk wannan abin da kai kai da ka ce ma yan shi'a yan uwanka amma shine kuma wai kai ne kake da bakin da zaka zo ka ce wai wato ani imamu ahli sunna wal jamaa ya ce ma yan bida wa yan uwa A ah, to kai kai me yasa abin da kai ma ba ka ce ma yan shi'a yan uwa ba saboda hidimar shi abin hidimar siyasa ka ce musu yanwa taro ka je ka manta dakta kai bai zanen nan zuwa aka yi ma zaɓe da aka yi tsakanin wannan malam kantana imam alhat abin alhakimi da shi da wannan mutumin yakubu dogara musulmi ne ba amma ka ce goma a je a zaɓi kirsa ka manta abin da kai a tafa balewa fata wadda ka bada dakta me kake ni yanzu ba ka nuna cewa kiristoci yan uwa abin da yan uwa bane ba har kana cewa a zabe su ma ka zama musulmi duk wannan abin dakta ka manta da abubuwan da kai yanzu har ka zo kana faɗin cewa wai ai kaza kaza ai wani ne wane ne abin da wai wai dakta ya ce yan uwa ya kuma kare kanshi cewa i qur'ani ma duk ba gane ya faɗi ba duk wa'incan arnan da aka ce yan uwa ne me matsala wa ila wa ila adin akhahum huda annabi hud Allah ya dangata shi zuwa ga ada yace dan uwansu wa ila thamud akhahum salihah duk da ka kawo ayi ko da ke an ce mu daina gyare-gyaren ayoyi wa ila madiyana akhahum shu'aiba saboda haka yan uwantaka kamar yadda kace yan uwantaka ta ƙasa to kai wa ga ma shi dakta din ba yan uwantaka ta ƙasa yake nufi ba ya ga ba y'an uwantaka ta zama yake ribiwa ka ji zuce shi ko ko shi ya faɗi da bakin shi ba wannan yake ribiwa idan har ka yadda zaka iya ce mu ma ar ne dan uwa amma kana ne abin nan aboki muwatsin ne abokin zama ne guri daya in ka ya kai yadda da wannan to menene da an ce ba dan gida aboki an ce yan uwa kai an ce yan uwanmu ma'ana ana ne yan uwanmu abin abokan zaman mu me abin nan sannan dakta yana da kyau ka gane yanzu kai kamar kai abin da yasa ai ka faɗa lokacin da kai ma daga cikin ɗaliban ka kai mai abin nan kai mai kashedi ka ce duk abin da ya za a ce kai ka sashi dama ka faɗa Ok to mu yanzu duk abin da yan izala suka yan sun tashi an tashi za a ce izala ce ta sa su shi yasa dole manya suna taka birki in ba gano wannan ba dakta kuma bai kamata a ce a ma shekarunka ba a ce ba gano wannan ba dole yara suna tafiya ne su suna take birki ne abinda su kai abinda suna taka total ne dole a samu manya masu hankali wanda za su dan yayyafa mu abubuwa suna dan taka barki wannan ba shine dakta abinda ya kamata a ce ka gane amma ka kasa gadewa ka zo kai ta aibanta mutane akan abinda ba basu ji ba wato anin basu gani ba kai fa ka ce mai eh, abinda ka ce mai yan shi amma ka ce musu wato anin karar yan uwanka ne to kuma amma shine yanzu nan shi da ma yana da mai yana da wato anin wata fuska cewa ga yana wa ila adin akhahum da wa ila madina khamu shu'aib wa ila thamud akhahum salih duk ga yana cikin qur'ani an ce yan uwa yan uwa abokan zama guri daya sannan kada ka manta a wani riwayoyi da ake kawo da riwaya ba abin bata inganta ba cewa sai na Ali ibn Abi Talib ya faɗa ga kawarijawa kawarijawa wanda annabi ya ce abin kilabun nar su ne kilab karnukan wuta amma annabi amma suna karanta Qur'ani amma la yujazu imanu hanajrahum imanu su bai wuce makoshin su amma ko me annabi ya ce game da su ya ce karnukan wuta ne sai gashi aka sai na Ali ibn Abi Talib ya ce hum ikhwanuna baghaw alaina yan uwanmu ne suka yi ne suka yi wato ainihin zalunci akan mu idan sai na Ali ibn Abi Talib zai ce ƴan uwanmu ne suka yi zalunci akan mu duk da an ce wannan magana ya faɗa ne kansu Muawiya to amma suna ganin cewa ya faɗe ta akan Khawarijawa so misali in ya tabbata haka din tunda dai ko da ma abin din ya zamanto wajahi ne to amma dai misali da wannan wani yana kafa hujja ce haka to me ashe suna dan fuska da za su yi cewa ya ce makawa da ɗan uwanmu ne hum ikhwanuna bagha alaina ɗan uwanmu ne suka zalunce mu to me dan an ce wai ne ɗan uwanmu ne so wannan bai kamata ma mun tsawaita akan wannan din ba tunda kai ma dakta gashi ka nuna mana wannan cewa akwai yanayin yadda yake nunawa za ka yi cewa yan uwanmu tunda ka ce mai yan uwanka saboda abin da ya shafi harkar zama a ƙasa ka ce musu yan uwanmu kamar yadda na ambata da yawa akwai bukatar dakta ya gane wani rigimar da take zuwa ɗalibanka su ɗebo amma ta tsaya kanka ɗaliban ka da yawa ba sani ba amma kai ne kake musu abin wani abin kawai kace ku daina kaza ba ma sai ka haɗi musu hikima ba to irin wannan ne sai kungiyar izala ko kuma dattawa irin su imam ahli sunnah jama'a idan wani abin ya taso a guje sai su ce a ah, ku daina ku daina ku daina saboda irin rigimar ta taso in an tashi ba kananan za a nema ba manyan za a nemo a ce yaron ko ya ce kaza wani ya ce kaza su ake to dan menene su ka ba za su rinka bi a hankali ba in dai akwai hikima da hankali da sanin ya kamata sannan dakta daga cikin abin da wato anin dakta ya faɗa wai ai ya ce ma yan bid'a fasikai a to menene Allah ma ya ce ma kafirai ma fasikai wal kafirun humul fasikun to sai menene da an ce ma yan bid'a fasikai menene a ciki an ce musu fasikai su kansu abin nan khawarijawa an ce musu fasaka an ce musu fasikai to menene a ciki yan shi'a ma ana ce musu fasikai ba wanda ba a ce fasiki so da an ce musu fasikai menene hasali ma akwai inda yake kama ka ce mutum fasiki me yasa saboda hikima yanayin guri saboda ba kowace magana ce ake hudu a ko ina ba ba ko ina ake hudu kowace magana ba usi kafi fi nazmil kalami bi khamsatin kamar yadda abin da yake cewa in kunta musu shafi'i abin shafi'i mutiyu yace la taghfalan sababal kalami wa waqtahu wal kayfa wal kam wal makanu jami'u akwai abubuwa da ake lura da in za a yi magana so ba haka nan ne kowace magana ake sakin ta ba shi yasa dole a kalla akwai inda kana ji kana gani mutane kana kin su amma zaka ce yan uwanmu saboda dalilai ka ce daga asalin daga asalin da yasa aka fa majawai mutuwa malam Jafar ne an kashe shi sai wasu malamai suka zo suka ce to da Allah mu ka kashe la ilaha illallah dakta ka magana wadda bayan Allah za su gane wadda masu hankali za su gane malaman sunna yaushe aka san su da tsoro yaushe ta dalilin kisan malam Jafar za a ce wai su zo wai su hadu wai dan kada a kashe su inna lillah to inda za gane maganar dakta ma akwai kura a cikin ta ya ce yace wasu sun ce wai saboda malam abin abin rigima ne da Abdul Jabbar eh akwai wannan amma dalili na biyu a'a to yanzu dalilai biyu kenan ka kawo na dalilin da yasa aka aka kafa maja da bayan mutuwar malam Jafar aka cewa kada a kashe su da kuma maganar malam Abdul Jabbar to yanzu kenan dakta kana so ka ce min mutuwar malam Jafar a 2007 rikicin abdul jabbar da aka yi shi kuma a 2000 eh, abin duka abin bai dade ba ina ganin shari duka bai wuce shekara biyu ba bai wuce shekara biyu ba da mutuwar malam jafar ana magana shekara kusan goma abin ta kusan goma to yanzu da mutuwar malam jafar shekara kusan goma ko goma sha ɗaya da kuma wannan abin da bai wuce shekara biyu ba yanzu kuma sai ka ce duk kuma su ne dalili oke yanzu hawayin da suka yi mata din yanzu suna da sun san gaibu sun san abin da zai faru na abdul jabbar da ka ce da matsala abdul jabbar da ko matsala an kashe malam jafar dakta a je a duba da Allah wannan abin a dan tuno dai ji ina ga a tuno dai ji dalilin da ya kafa wannan wannan maja din ka ce kuma da abin wajen abin da ya shafi abin nan maja kana magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la asta'inu bi mushrikin kamar yadda kace so eh, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai neman taimako a wajen mushriki to dama ya zai neman taimako a wajen mushriki neman taimako a wajen mushriki ta yi manzo Allah zai nema amma ba a hana kuma a yi kawance akan wani abin da ya shafi a zo a yi kawance maja da kake magana maja a yi maja akan abin da ya shafi wato ani wata maslaha ta al'umma ba kamar yadda aka yi maja akan maslaha da ta shafi Abdul Jabbar maja ce aka yi wadda take mai amfani kuma ta amfana har kai ma ta amfana saboda wanda yazo yana cin mutuncin manzo Allah da matan manzo Allah aka zo aka yi maja da aka zo aka dan da shi kai ma ka sa an taimake ka domin kai malamin sunna ne kuma duk ahli sunna ya ji dadin wannan ba so amma kana magana cewa wai asalin abin da maja wannan maja mu alhamdulillah sannan kuma ma ta tabbata Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kuma wancan magana hilful fudul da nayi magana yana nan dole har yanzu baka sake raddi akan shi ba ka zo kana raddi kana cewa wai ina magana hilful fudul ai shi hilful fudul an yi shi ne lokacin kafin manzo Allah ya zama annabi la ilaha illallah ta je kai bincike kaje kafin ya zama annabi akai amma me annabi ya ce cewa walau du'itu bihi fil islam la ajabt haka ya faɗa hadisi ingantacce yace walau du'itu bihi fil islam inda yanzu bayan zuwan musulunci za a gayyace ni wajen wannan taron wajen wannan kawancan wannan majar da za a gayyace ni la ajabtu yace da na ansa da na karba kiran oh, ka ce wai lokacin zamanin kafin zuwan kafin manzo Allah ya zama annabi sannan kada ka manta fa cewa asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi tun kafin ya zama annabi dama da abubuwa na arnanci da rashin hankali da fitsara manzo Allah bai yi su kana so ka ce yanzu nan yayi laifi kenan dama manzo Allah bai abubuwa na banza tuntuni tun kafin zama annabi to kuma shi yasa da ya zama annabin ce walau du'itu bihi fil islam la ajabt a yanzu a musulunci ba da za a gaice ni wallahi da na karwa in je wa in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka to wannan raddin naka da kai mun akan hilbul bulud bai yi ba da yi ba har yanzu yana nan kawance ba laifi bane ai kawance saboda wato ani al'amura wanda suka shafi wato ani al'umma gaba daya kamar yadda matsala abu jabar matsala ce ta al'umma gaba daya shi yasa aka yi kawance wannan kawance kuma manzo Allah ya ce walau du'itu bihi fil islam la ajabt a musulunci yace da an gayyace ni da na ansa dakta kuma kana cewa ai wannan zamanin jahiliya ne amma a musulunci ga abin da annabi ya ce la ilaha illallah je ka duba dai ka ga ilka abin nan ina karatun ya dan boye ah, maka insha Allah ta'ala aka duba wannan daga cikin wannan ne ya ja ka haka wata magana wadda bai kamata malami mai da'awa yi ta ba ni ne maka uzuri insha Allah ta'ala a bashi ma sabaqul lisan ne to ka gane cewa malamai su ma suna sabaqul lisan amma dai maganar malami na tauhidi da aqida ya wannan magana abin kunya ne wai ka zo kana magana dakta sai kake cewa da Abdul Jabbar yana da wayau da bai tsinci kanshi a halin da ya tsinci kanshi ba da yanzu bai rufe la ilaha illallah wannan magana ta ci karo da alqur'ani ta ci karo da alqur'ani kamar je suratu ali imran da zaka ga ayoyi allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu inda sun mana biya da ba kashe su ba da ba kashe su ba kaga yanzu wannan kana cewa inda yana da wayo to da bai tsinci kanshi a wannan ba dama zai kulfadra wa an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin da waccan ayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu da taqda suratu al imran la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu na ma matu wa ma qutilu aw kanu abana ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu li yaj'al Allah dhalika hasratan fi qulubihim kenan ya kai ba Allah da ta wannan magana ce ta ci karo da akida ka ce wai inda yana da wayo ba zai kace wayo dama yana kautar da kaddara Allah wayo yana kautar da abin da Allah ya hukunta wannan magana dakta muna fatan za a je a dan duba ta kamar ta ci karo akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani ina daga ciki hawa to a cikin eh, suratul ahzab qul lan yanfa'akumul firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira da haka ayoyi suna nan wanda wannan magana ta ka ta ci karo da ita kuma a aqida wai kana cewa inda yana da wai da abin da ya same shi wato anin bai same shi ba sannan daga cikin abin da dakta yake faɗa wai muna makalewa don a san shi muna makalewa da shi don a san mu dakta maganar a makale da wani don a san shi kai ne ka fara yin wannan abin kai ne ka makale da malamanmu na izala izala a dunkule da kuma sauran malaman suna irin su abin da Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu da su Sheikh Muhammad abin Abdul Abdulwahab Abdullah Imam Ali Sunna da sauran malaman da duniya ta sani da su Sheikh Fantami Professor Isa Ali Ibrahim Fantami kai ne ka makale da su dan a san ka saboda dawaye ya san ka ma ko da ana hidimar social media nan waye sanka dakta waye sanka amma tun kuma a je a duba in mutane suna ganin ƙarya nake ga yanan na baku asamin ku je ku duba da karatun da yake yi da kafin ya fara rigima da malamai musamman abin da ya fara da fantami da sauran abin da abin da ya mada ɗaya daga cikin masu magana da yawon da yawon su kabiru bamba kenan aka saurara a yayin da ya fito ya yi wa da Idris Dutsen Tanshi Wankin Babban barko na sakamakon maganganun da Idris Dutsen Tanshi ya faɗa game da manyan-manyan malaman Izala a yayin da ya gabatar da hudubar sallar Juma'a da ta gabata. Wannan eh, a kwanan nan dai dangantaka ne ta ci tana yi ta ci gaba da yin tsani tsakanin malaman wahabiya inda a baya a kwana-kwanan nan ma an ji sa'idu mai kwano shi ma ya fito yi maganganu wa'anda ba bai yi wa an izala daɗi ba musamman maganganun da ya fito ya faɗa game da sheik abdulwahab abdallah wanda wannan mata sa ta tada ƙura sosai an ba ta kashi akan wa'annan maganganu da sa'idu mai kwano ya yi sannan sai kuma dr idris dutsen tashi, wanda har zuwa yanzu ana da an gaici abubuwa suke ci gaba da kasancewa ana ci gaba da ba ta kashi akan wannan abubuwa da dr idris dutsen tanshi ya fito yake ƙara bayani yake ƙara faɗi akan yan izala allah dai daidaita tsakani za mu ce kuma allah daidaita tsakanin musulmi